والضلاله مرجعها الى النار ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجيا سمار تبدا كالا مخلوق جيل تكي في قوان قبي صلاة تسلم على وجيا ملكا عند محمد صلى الله عليه وسلم تكيد صحفاتا رجالاتا المؤمنين waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su muna yi mana barka da sake saduwa a wannan rana ranar zai zama goma sha tara ga watan rabi'u tsani hijira dubu ɗaya ɗari uku da arba'in da uku wata daidai da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka da masjidin imam Ramadan rahimahullah ta'ala inda muke karatu cikin littafin sharhul usul thalatha na fadilat shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah a zaman da ta gabata mun shiga zango na uku na wannan littafi na al talata inda malik ke kokarin nuna mana mahimmancin tauhidi da kokarin nuna mana ita ce hanyar tauhidi ita ce hanyar annabi ibrahim alaihi salam kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana umarni da bin wannan hanya da bin wannan tafarki na annabi Ibrahim alaihi salam da kuma wadda wannan yake nuna mana mafi girman abin da Allah madaukakin sarki yake so bayi su aikata da kuma mafi girman abin da Allah maɗaukakin sarki baya so bayan su aikata. Muna cikin bayani akan ikhlasi da kuma alhadisiyya wadda ita ce hanyar annabi Ibrahim sai lokaci ya yi halinsa a watan zama da ya gabata. Kamar yadda muka fara bayani cewa Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani ya ba mu labarin mu'amalan annabi Ibrahim da abin da ya shafi taunini da kuma irin tarbiyyar da annabi Ibrahim alaihi salam ya rinka yi mazara'ansa akan abin da ya shafi taunini mun karanta ayoyi guda uku na suratul baqara tun daga faɗin Allah wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa har zuwa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub Allah madaukakin sarki ya nuna mana girman hanyar annabi Ibrahim kuma ya nuna mana babu wanda zai bauɗe daga wannan hanyar sai wanda ya wofantar da kansa sai wanda ya mai da kansa shashasha mai da kansa wawa kuma Allah ya nuna mana annabi Ibrahim da ya fahimci girman ni'ima mutum ya rayu cikin kan tauhidi ya rayu yana musulmi ya mutu yana musulmi annabi Ibrahim da ya fahimci girman wannan ni'iman da annabi Ibrahim ne bai bari wannan kyautar da maya a kan shi kadai ba sai yi ma zara'an tawasiya da ya kama. to aya na ɗari da talatin da uku a cikin sautin bakara sai Allah maɗaukakin sarki nuna mana annabi yaqub alaihi salam shi ma irin wannan wasiyyan yayi ma yayi ma zara'an الذي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون التي أم كنتم شهداء هنا على حلفتين kun zamanto a halarci Ishabar hadara yaqub al lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub kun san abin da ya faru a lokacin iz da bani yayin da ya tara ƴaƴansa gaba ɗaya tara su sai ke musu wata tambaya yake ce musu mata a min ba'di yanzu dai ni na san tsafu ciwon nan da nake ciki ba zan tashi ba ina so in bar muku wasiya wasiyar kuma ita ce guda ɗaya ne ma ta'buduna min ba wa za ku rinka bautawa wa za ku bautawa ina mutu wani addini za ku yi bayan na mutu za ku ci gaba akan hanyar tauhidi da na karantar da ku na tarbiyyantar da ku a kai ko kuma za ku shi. an fahimta ku wannan ya nuna maka yadda magabata suka damu suke ba tarbiyya muhimmanci ko musamman tarbiyya da ya shafi aqida kaga ka zo ka zo ba za ka mutu ka rinka wasiyar ku rike kanku kar ku yi rikici kar ku yi kaza duka wannan ɓata lokaci ne inda ya ta kama tarbiyyar aqida ba ka buƙatar wannan kwata-kwata inda tun farko ka musu tarbiyyar nuna musu girman Allah to baka bukata dan karo za ka mutu sai ka take sai musu rike zumunta an da ku so da so da za san girman wanda ya umarni da ayi zumunta an gane shi yasa musu da wasu annabawa wa wasiyar annabi Ibrahim ba maganar dukiya ba maganar ku rike ƴan uwan aqida kawai to ga annabi Abu shi ma da yazo zai mutu wasiyar shi kenan kawai guda daya ma ta'buduna min ba'di aqida aqida sau sai suka bashi amsa na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa wa yace wanda zamu bautawa shine ubangijinka kuma ubangijin iyayenka iyayenka da muke nufi annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq in baka gane ba ilahan wahidan abun bauta guda na shi kadai za mu riki shi kadai za mu bauta ko bayan ka wa nahnu lahu muslimu kuma lallai mu za mu zama masu miƙa wuya zuwa ga Allah na madaukakin to so da Allah ya nuna maka wannan ita ce tarbiyyar da yake so kai kai Allah ya nuna maka ya jinjina mu abin da suke sai Allah ya ce maka tilka ummatun qad khalat yace to kaga wancan wata al'umma ce kuma sun riga sun wuce sun yi nasu sun yi bakin kokarin su wajen tarbiyyar da su akan aqida kuma sun riga sun tafi sun wuce abun su karka yi tsammanin saboda kai ka karanta shi kenan ka shiga saboda kai ka karanta a kai ma sai ka yi irin nasu Allah ce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu su su riga sun wuce abinda suka aikata yana tare da su na lada wa lakum ma kasabtu kuma ba za ku samu ladan komai ba na abin da kuma kuka aikata in kuka yi irin nasu ku samu lada in kuka kauce daga hanyar su kuka ne in kuka irin hanya irin tasu to ba za ku samu lada irin wanda suka samu Kisa Allah ya ce wala tusaluna amma kanu ya'malu duk baka fahimci maganan ba to abin da Allah yake faɗa maka shine abin da suka aikata na tauhidin nan kai ba za ka fika kai ba sai in kai na su sun ya ya wuce an fahimta ku to haka in kana karanta Qur'ani za ga wannan tarbiyya na Nabi Ibrahim ya ci gaba da nasu ruba Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Annabi Yusuf da ya zo da ya zo mutuwa lokacin da zai mutu a yayi wani addu'a yayi wata addu'a mai girma sosai lokacin da zai mutu amma gaba ɗaya addu'an ba abin da yake fata shine shi ya san tabbas rashin lafiyar nan ya riga ya gani tabbas ba zai ba zai tashi ba kuma shi annabi ne an fahimta ko mafi girman daraja ke ce zama annabi amma duk da haka burin shi na farko a rayuwa shine har rai shi ta fita a cikin shi yana tare da aqidar sa na tauhidi Allah ya ba mu labari abin da Annabi Yusuf ya faɗa yace rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة سيدني توفني مسلما وألحقني بالصالحين annabi yusuf ya yi addu'a ya ce rabbi fari a fi gani minan ya ce ya ubangiji lallai tabbas hakika ka mun kyauta na mulki ka ba ni mulki ya Allah ina da ikirafi da wannan nagode wa allamtani min ta'wil al ahadith kuma ka sanar da ni ka mun kyauta na sanar da ni fassarar mafarki ya Allah na yarda ka mun wannan kuma na gode fatir as-samawati wal ard ya Allah kai ne ka kaji halittan sammai da kasa baka ga baka ga sample a wajen kowa ba aga yana nuna ma Allah yana da kudura ke ne komai kowa ga wani to da ya yadda cewa duk abin da zai roki Allah Allah zai yi tunda Allah ya kazan halittan sama da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah ya Allah kai ne majibincin al'amari na a nan duniya da kuma lahira banda wani wanda zan zo gurin shi rubuto na abu kai ya Allah kaga fadanci ya kare abu biyu kadai yake nema duk wannan introduction din A biyu yake nema a wajen Allah ke tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah abu biyu nake nema ya Allah ka sa har lokacin da zaka zara raina ka zara raina ina musulmi mai imani na biyu wa alhifni bis salihin a ranar alkiyama ta sa in tashi tare da mutanen kirki kaga kakai shi Allah madaukakin sarki ya tabbata wa innahu fil akhirati lamina salihin annabi ibrahim ko to shi ma yana son shi ma fil akhirati zama min salihin kaga babu abin da ke kawo wannan sai tarbiyya ya zonto mutum abin da ke rai shi kenan shi inda ya ya mutu da aqidar salafiyya ya to bai dawo ba da koma bai yi rasa wannan shine aqida salima shi yasa kana karanta alqur'ani za ga annabawan Allah hatta wata falala wani baiwa wani abu sun suka nema a wajen Allah suka samu to suna maida dalilin da yasa suka samu wannan abin ne saboda sun kasance suna musulmai suna kallon musuluncin da suke yi shine sanadiyar su samu wannan abin na duniya in za mu ba da misali annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam annabi Suleiman Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa ta mulki mulkin da Allah madaukakin sarki ya alƙori ba zai ƙara ba kowa ba har duniya ta tashi annabi Suleiman ya mishi yayi addu'a ya roki Allah rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yace ya Allah ka mun wata baiwa ka mun wata kyauta na wani irin mulki wadda ba za ka ba kowa ba bayana Allah kuma ya mishi ya mishi wannan baiwa babu abin da bai iya sarrafawa hatta iska da mutum bai iya gani annabi sulaiman yana iya ba iska ubarni kuma tafi to bayan wannan baiwa da Allah ya mishi ga kuma nasara da ya samu akan wannan matan da take mulkin garin sama annabi Suleiman duk abin da ya faru da har wannan matan ta musulunta annabi Suleiman wannan daman da nasarar da ya samu a da sai mai da shi zuwa ga ya samu wannan daman ne saboda yana musulmi a ƙarshe me yake wa musu yace wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin yace menene mamaki ku da mun yi nasara a da bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana baiwa na ilimi tun da ita da komai kuma Allah ya samu musulmai ne kana musulmi kuma wai ka samu wani abu ka zauna kana ma wajen ya aka yi ka samu an fahimta ko wai kana mamaki ya aka yi ka samu bayan Allah ya Allah ne alƙawari ka kasantuwan ga musulmi babu abin da zai zama impossible a wurinka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan makhrajan kaga da sigar nakira kowane irin kowane irin abu Allah zai sauwaje maka ka same shi an fahimci ga ku so da haka mu fahimci cewa baiwa da Allah madaukakin sarki mana na mu zama musulmai masu bin tafarkin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba karaman ba karaman baiwa ba shi shi yasa malam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yake cewa wa bidhalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha yace da wannan nema Allah faɗaukakin sarki ya umurci dukkan mutane da suke rayuwa a duniya babu wani mutum da yake rayuwa a duniya ba sai Allah maɗaukakin sarki abin yake son shi da ya aikata shi ne musulunci bisa shekar usai yake cewa ai bil hanifiyya ai da bin hanyar annabi ibrahim ne Allah maɗaukakin sarki ya umarci kowa Ya yace wa hiya ibadatullah mukhlisan lahu din shine bautan Allah kana mai tsarkake ibada zuwa ga Allah maɗaukakin sarki amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha da wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya umarci mutane gaba da kuma don wannan ne ma Allah ya halicci mutane don wannan nema Allah ya halicci mutane kama qala Allah ta'ala kama da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasul Allah ce ba mu aiko ba da wani manzo kafin kai annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ce duk manzannin da ya aiko kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarnin farko da manzannin suke ma mutanen shi ne la ilaha illa ana fa'budu shine babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah fa'budun suraka ku bauta mun ni kadai dukkan annabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko su sakon su na farko kenan tauhidi tauhidi so da in babu tauhidi kuma menene aikin banza ko sallah kai in babu tauhidi Allah ba zai karbi sallah ko azumi kai Allah ba zai karba ba zai baka lada duk biyayyen da kai ma iyayenka in babu tauhidi Allah ba zai baka lada ba in ka bi kowa sa da zumunta a ƙasan ku ba ma a gidan ku ko a garin ku ba in babu tauhidi tare da kai Allah ba zai karfa ba zai baka lada ba ba wani abu da za ka yi da Allah maɗaukakin sarki zai kalle ka in dai babu tauhidi Allah tauhidi shine foundation shine foundation ku fahimta ku to in babu foundation kaga duk abin da ka dora mai aikin banza ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki fada wanda suke suka yi aiki a duniya amma babu tauhidi a ciki Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an yace za ku gabatar da duk aikin da suka aikata gashi sun ga tarin aiki mutum ya fada zumunta ya yi kyauta ya bi iyaye ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi aiki mai yawa na lada Allah ce za mu zo da aikin zai gansu gashi tari da yawa Allah ce fa ja'alnahu haba'an mansura yana kallon aikin Allah ce sai mu mai da shi kamar kura mu shi yana kallo zai ga aikin yana tafiya kaman kura to duka aikin an yi ne babu ne babu tauhidi a zuciya babu tauhidi a zuciya Allah madaukakin sarki ya samu mu dace sai maliki cewa wa bayyana Allah fi kitabihi anna al-khalqa innama khuliqu li hada yace Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin littafinsa alqur'ani cewa halitta gaba daya halittu gaba daya an halicce su ne don wannan don tauhidin fa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba ba sai sai dan abu daya shine bauta ya kacin manufar da ta sa aka halicce ku duk lokacin da ka zo kana rayuwa a duniya sai zama to ibada neman kusanci zuwa ga Allah ya zama second class a rayuwanka to ba kai abin da manufan da ta sa Allah ya halittu ka duniya ba kai ba shi yasa mutum mai wayo mutum mai wayo hatta bacci in yayi yana samun lada bacci ba bacci in mutum yayi yana samun lada in mutum yana da wayo kenan ba za ka yi barci ne kuma a rubuta maka lada ko ya gina Allah da ya faɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da kai lulawa? menene lula ha bacin rana sai ka zo za ka yi bacci bayan sallar azhar da niyyar bin umarnin manzon Allah lada za rubuta maka da yawa so da manzon Allah ne ya qilu fa inna shayatin la taqilu yace ku rinka baccin rana so da shaytanu ba ka baccin rana an fahimta ko ka zo ka gaji sai za ka yi bacci saboda jikinka ya huta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jikinka yana da haƙƙi a kanka ka dinga ba shi hutu sai kai wannan kwacin da niyyar bin wannan umarnin na manzon Allah za aka samu ladawa ko kuma kana da wani abu da za ka yi na neman lada nan an jima amma ka tunanin in ka ci gaba da aikin da kake yanzu ba za ka samu wannan damar to bari in huta so da in na tashi wannan aikin samu full courage na yi wannan aiki shi ma za rubuta maka lada na hutun da kake yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa inni ahtasibu nawmati wa yaqbati yace ni da wakatin nan da barci na da farkawa na gaba ɗaya ni wallahi da take da su an fahimta to duk abin da za ka yi kana hararo Allah maɗaukacin sarki ne ni za ka ce mai wayo hatta barci in zai lada yake samu a da ne lada yake samu so da Allah ke ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaga bambancin ka da wanda ba zai samu lada ba shine ne adamu ku bacci kuka yi amma me ya bambanta ku manufan da ta sa kuka yi bacci an fahimta shi ya bambanta ku Allah madaukakin sarki ya samu ladi sai malaki cewa ma'anan faɗin Allah ya abudun ma'anan shi aiki wal hidu Allah ce bai halitta aljabu da mutane ba ba ce dan sai dai kawai su kadai ta Allah a wajen bauta malam Uthaymeen rahimahullahi ke cewa ya'ni at-tauhid min ma'anar ibada yake abinda ayan nan take nufi shine kada ka Allah maɗaukakin sarki ya umarni a bauta mai shi kadai a kadai ta shi da bauta ta hanyar yin ibada yake wa illa faqad sabaqa laka ibada wa ala aiki shay'in mutlaq وأنها أعم من مجرد التوحيد واعلم أن العبادة نوعان يجي أيا غباتا أما أنا بيان اللي أجل في العبادة عين أبايكو أكت العبادة هذا يا yana da girma sosai ya fi karfin kawai ka kudurta tauhidi ko a zuciya hatta aiki an fahimta ko yawwa amma shi wannan ayan abin da yake nufi illa a ya'budu shine wajen kudurcewa a zuciya yake kuma ka sani cewa ibada kala biyu ka ce ibada to ibada ya kasu kashi biyu akwai ibada kauniya aka ce ibada kauniya yace waliyal quduhu li amri Allah ta'ala al-kauni aka ce ibada kauniya shine kaskantuwa ko mi kauya zuwa ga umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi amma umarni wanda yake alkauni mu yi bayani sati sati biyu da sauki ko ma'anan za ka ce ibada kauniya Allah maɗaukakin sarki shi ya umarni da ai amma umarni ne wanda babu wanda ya isa girin umarnin mu yi bayani ko muka ba da misali muka ce kamar me ha kamar me umarnin da ba wanda ya isa iri kamar ba haya misali ko fitsari ko bacci akwai wanda dan saboda tsaban tsagerai saboda tsaban bai son ya bi Allah ya ce ba zan ƙara yin ban gida ba akwai wanda ya isa amma shi ne ya sa kai shi ya ban gida da za ba shi zaɓi ne a ce yana so ya ko bai so yi wanne zai zaɓa bai so yi amma kuma dole yi haka umarnin Allah ne ko haka wani ko cin abinci an fahimta ku to wannan sa kira ibada alkauniya yace wa hadhihi shadilatu li jami'il khalq la yakhruju anha ahad yace wannan ibada ya sha makance kowa babu wanda yake tsana shi. ba wanda yake yasa ake cewa shi bautan Allah madaukakin sarki ba wanda yake ki bautan Allah an fahimta ku kai bambancin shine akwai wanda zai bauta ya samu lada akwai wanda kuma zai bauta ba lada ba bi ba la'ada ji ba haushi ko an fahimta ku kaga wannan ibada ce kauniya dole ka yi ban gida dole ka ci abinci dole ka ji yunwa ko haka ba dole ka yi bacci dole ka ji kagaji ko haka ba ne dole ka ji ya kawata ka yi wani abu wannan babu wanda ya sai ce fa hiya shabiratul mu'min wal kafiri wal barr wal fajir yace wannan ya sha makance mumuni da kafiri da mai son ya bi Allah da bai son ya ce ma Allah madaukakin sarki dole wannan ibadan da yayi to da Allah madaukakin sarki ya ce in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abuda mana babu wani wanda yake rayuwa a ƙasa ko a sama fati ranar alkiyama zai zo ma Allah ne yana matsayin bawa yana matsayin mai bawa kaga ba ka zama bawa dole sai in akwai wani abu na bauta da kake ko haka wani kowa zai je ma Allah ne a matsayin mai bawa to wannan shine ibada alkauniya yace wazani ibadatu shar'iyyatun na biyu shine ibada wadda take shar'iyya yace wa hiya alqurubu li amri Allah ta'ala ash-shar'i shine mutum ya tsuguna ma ko ya miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah ta shari'a umarnin Allah ta ne ta shari'a yace wa hiya khassatun biman ata'a Allah ta'ala wannan kuma ta keɓanci kadai ne waɗanda suke yadda za su yi ma Allah biyayya an fahimta ko kamar misali neman ilimi misali ko ba ka ba ai shine farko ai ko kamar misali aqida kamar misali ayyukan ibada sallah azumi zakka ko ba ka bane ikhlasi wajen aikata ayyukan ibada duk wannan ibada ce amma a shar'iyya so da me babu wanda ke yi sai wanda ya yadda zai bi Allah sai wanda ya da zai bi Allah yake cewa wattaba'a ma da'a bihi rusul babu wanda zai sai wanda ya yadda zai bi Allah kuma ya bi abinda manzannin Allah suka zo da shi na wahayi yace mithlu qawlihi ta'ala malai yace misali misali na abu da yake ibada ce shar'iyya yace Allah yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama sort al-furqan Allah yace wa ibadur rahman yace bayan Allah masu rahama waɗanda Allah ya yi cewa bayan shi ne shi yace yana daga cikin siffofinsu alladina yamshuna ala al-ardi haunan sune waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa haunan babu ɗagawa babu girman kai babu jiji da kai ba jin cewa sun isa shine haunan an fahimta ku kamar irin wasiyar da lukumanin hakim yayi ma dan shigo wala tamshi wa wala tusahir khaddaka للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قدام لكما يكتما يكتما تنسى ولا تفعل خطك للناس كذا كرنك تفيا كنا نقام مثلين كافرا كنا دين كالسا ولا تمشي في الأرض مرحا كذا كرنك تفيا كنا كنا الفهري كنا جنزاك إيه تاك قوة sai ce mishi mai innaka kalan tafrika kalab duk yadda ka kai da fadin rai duk yadda ka kai da girman kai kasa ba za ta sake ba dan girman ka ko ko da so tsaba girman shi ko ta sai kasa ta Ya yace walan tabluga al-jibala tula kuma duk girman ka za kai dutse girmawa ko wa ka bane wannan nuna maka mai duk da kanka ko halittun da suka fika an fahimta ko to kaga anan shi ma Allah ce wa ibadu rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan bayan Allah suna tafiya a bayan kasa babu dagawa babu jiki da kai babu wulakanta wani ba su cewa sun isa sannan Allah ke wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salam in wani jahili zai musu magana na jahilci qalu salaman sai ce a ah, tale shi kawai irin in ka musu magana na jahilci na neman tashin hankali na neman tada da gaure tsaye ba ka kula ka ba ka kula ka to da abu ne mara amfani shi yasa imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa idan nataqa as-sabiu bala tajibu fa inna khayra min ijabatihi as-sukut yace idan wawa yayi masa magana na wauta yace karka amsa masa yace mafi girman ankan da zaka ba wa wawa da ya magana mawuta shine kai shi shine kai shi shine amsa mafi girma kar ka zama duk maganar da aka yi da kai to shirmen da aka maka sai ka amsa kar ka zama haka kai kokari ka iya daurewa ana magana na shirme ka san da kai ake yi amma shirme ne an fahimta ko sai kai shi ya ma tuma mutum zafi yayi ya fi zafi ai ya fi zafi wa idza khatabahum aljahiluna qalu salam to wannan ayan mala ya kawo mana misali sai da nuna mana ne rashin dagawa yana cikin ibada a shar'iyya ne ko ba ka ba yana cikin ayyuka na ibada wanda babu wanda yake iya yi sai wanda ya yarda ma Allah biyayya kuma ya aiki da wa'ayin da Allah ya aiko manzanni da shi an fahimta ku sa'annan rashin sa baki a duk wani shirme da ake shi ma ibada ce yankinan shi sa Allah ya ce wa idza qasabakum aljahiluna qalu salaman an fahimta ku haka misali ne malam ya bayar amma saboda ka gane cewa malam malami ne zai ba da misali da abin da kila hankalinka bai kai zuwa gare shi ina za a ce kowa ya lissafa ibada shar'iyya da wuya a samu wani wanda zai lissafa ce kankan da kai ko haka ba zai malam sai kai mu zuwa gurin so bai fahimci komai kankantan abu in har Allah ne yake ayi to sunan shi ibada shar'iyya bi malik ce fa naw'ul awwal la yuhmad alayhi al-insan yace nau'in ibada na farko to ba a ba a wani yabon mutum ko a ga girman shi dan yana yi wai dan mutum duk lokacin da ya ji fitsari zai je ko duk lokacin da ya ji barci zai je ko duk lokacin da ya ji yunwa zai je ta to me yayi ya ma waye gwaninta babu komai ya makan shi ne yace la yuhmad alayhi insan annahu bi ghairi fi'lihi to duk wadancan abubuwa ne wanda yayi wanda shi bai da zabi dole yayi wa fi zabi ne ba shi da zabi wannan wani abu ne wanda bai da zabi yake lakin qad yuhmad ala ma yahsul minhu bi shukr 'inda ar-rafa yake in kaga mutum yayi nauyin ibada na farko kuma Allah ya yabe shi akai ya gode masa a kai ko ma ya ba shi lada a kai to sai dai a mishi godiya akan gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya yi na ni'iman da Allah maɗaukakin sarki masa na yin Ya yanzu ka ji yunwa ka iya ɗaukan abinci ka ci ba ni'ima ba ce lokacin da ka gama cin abincin sai ka gode ma Allah a bisa wannan ni'ima to sai Allah ya baka lada so da kai ne ka miki godiya akan ni'ima da me da yi maka an fahimta ku ka ji ban daki da ka je za ka yi ban dakin sai ka bi tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya karantar da kai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in mutum ya je ban daki to sai Allah ya baka lada ba dan kai ban daki ba sai dan kai ne ka bi tsarin Allah wajen me yin ban daki an fahimta ku kamar da muka bada misali da bacci kaga Allah zai baka lada ba dan kayi bacci ba sai dan kayi ne ka bi umarnin manzon Allah wajen me yin bacci an fahimta ko so shi ibada kauniya ba a baka lada sai in ka bi tsarin Allah wajen me wajen aikata amma an kai yadda kawai da magari suke yi to shi kenan sai ka bi ka shiga cikin ɗan abiyar rima a sha a an fahimta ko yace wa sabrun ala al-bala'i ko kuma wani musiba ta same ka kila ka gagara yin ban gida ko ka ga ka samu wani rashin lafiya na ka gagara cin abinci ko wani rashin lafiya ka gagara yin bacci sai kai hakuri kadi yi wannan warakan a wajen Allah to sai Allah ya baka ladan hakuri an fahimta ko sai Allah ya baka ladan me ladan hakuri sai ce annawmu sani fa innahu yuhmad alayhi amma nau'i na biyu nau'i na biyu to shi in ka aikata sai a baka ladan aikin bambanci da nau'i na farko kenan yanzu misali in kai sallah kaga sallah yake ibada ce shar'iyya ko za a baka ladan niyyan sallan na kaji umarni na ikhlasin ka kenan kuma za a baka ladan sallan shi kai shi an fahimta ko shi yasa ma ai in kai sallan da ikhlas sai a baka ladan ikhlasin ka amma in ka yi sallan da kyau yadda za a karɓa wasu ya ce ka ladan shi yin sallan da kyau amma wancan ladan tauhidi da ikhlasi da ikhlasi shi kuma ba sai a baka so da ibada ce guda biyu ka hada an fahimta ko ibada ce guda biyu kai ne ka hada an fa an fahimta yawwa to kaga bambancin ibada wanda yake ibada shar'iyya da kuma ibada mai alkauniyya to dole mu iya bambanta guda biyu shi ko niyya mutum zai yi dole iya bambanta tsakanin niyoyi niyya niyya da niyya ba ba ku yi sai ma da ya da cewa wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa Ifradu Allah bi ibadihi yace kuma ka sani cewa mafi girman abin da Allah yayi umarni da aikata shine tauhidi shi kuma tauhidin nan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yace huwa ifrad Allah bil ibada tauhidi shine kadai ta Allah madaukakin sarki wajen bauta sai Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin sai kara da cewa yace at-tauhid lugatan yace tauhid haka ce at-tauhid a yaren larabci in ba larabe ce at-tauhid abin da yake nufi yace masdar wahada yuwahhid masdar ne na wahada haka ce wahada ya kaɗaita. yuwahidu yana kadaitawa an fahimta ku at tauhid kadaitawa an fahimta ku kaga wahada madi kenan yuwahidu mudari at-tauhid huwa masdar dake ai ja'ala shay'u wahidan haka ce at-tauhid ana nufin ka sanya wani abu ya zama guda daya kilo ga wani abu nan ka sanya shi ya zama guda daya yake wa hada la yatahaqqaqu illa bi nafin wa isbatin yake wannan kuma ba zai tabbatu ba ba za a same shi ba sai an samu abubuwa guda biyu sai an samu nafi sai an samu korewa wa isbat kuma sai an samu tabbatarwa duk abin da ba ka so ya haɗu da wannan guda ɗaya da kake so ya zama guda ɗaya sai ka kure shi ko ba haka ba an fahimta ko lokacin da ka kore shi tukun sai ka zo ka tabbatar da wannan guda ɗaya ka ce shi shi kaɗai yace nafiyul hukmi amma siwal muwahhidu wa isbatuhu lahu sai ka kora hukunci ma duk wani wanda ba shi kake so ka kaɗaita ba kuma ka tabbatar da hukunci ma wanda shi ne kake so ka kaɗaita an fahimta ku ba zai yiwu ka ce kana da tauhidi amma kuma wani zai iya baka hukunci ya iya baka umarni kuma ka haɗa da umarnin wanda kake tunanin cewa kana ta aikawa ba ba zai yiwu ba dole duk wani umarni da hukunci na ba wanda wanda ya saba ma wanda kake kaɗai ka ka koye shi duk sai ka dawo da sai ka tabbatar da hukuncin wanda kake so ka kaɗai ka yake fa masalan yace misali na ku za mu iya cewa innahu la yakimmu lil insani tauhida حتى يشهد أن لا إله إلا الله وينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده يكتب مثال سيم توحيدي بزي تبا تبطوا بزي تبا تكاما قبطوا كوا يجي harfai ya ce da babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah kuma bauta ma wani duk wani wanda ba Allah ba ya tabbatar da shi ga Allah shi kaɗai duk sai a ce mutum yana da tauhidi an fahimta ku kaga ba zai yi kai ikirarin kana da tauhidi amma kuma ka yadda akwai wani wanda zai baka arziki ko sa'a ko aihuwa ko zai kore maka wani abu na bakin ciki ko na damuwa koma bayan Allah ba zai yi ba ba zai yi ba komai kankantar shi kuwa komai kankantar shi dole ya zama imanin ka gaba ɗaya ya koma zuwa gawa Allah babu mix babu raba kafa an gane ko so da Allah ya ce hudukulu fi silmi yace ku shiga ku miƙa wuya gaba ɗaya babu one leg in one leg out musulunci bai da wannan yace to wannan shine ma'anar tauhidi a lugha yace wa fil istilah ce ma'anar tauhidi a shari'a yace arrafahu muallif bi qawli yace imam muhammad bin uh, bin abdul wahhab ya defining tauhidi a istilahi yake cewa bi qawli yake cewa at-tauhid huwa ifradu Allah bil ibada shine kadaita Allah da bauta ai An تعبد الله وحده لا تشرك أن تعبد الله وحده shine ka bauta wa Allah shi kadai kada ka yi shirka da shi da kowa wala tushrik bihi nabiyyan mursalan kada ka hada Allah da koda annabi ne wanda ya zama manzo ne dan sakon Allah karka yadda kana musulmi kana musulmi amma za ka nemi wani abu wajen Allah ka kama kafa da wani koda annabi koda annabi shi zuwa wajen Allah ba ba wani protocol ba su protocols protocol din da ake bukata guda ɗaya ne kuma Allah ya bamu ya faɗa mana cikin alkur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an tajmi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahu ya kacin protocol din kenan ka amsa kiran Allah kai imani da Allah in ka kira Allah Allah zai amsa maka an fahimta ku baka baka baka ce ina kamun kafa annabi ka kai ni wajen Allah a'a kowa da kafan shi zai tafi an fahimta ku kowa da kafan shi zai tafi yace la nabiyyan la tushir bihi nabiyyan mursal yace wala malakan muqarraban ba ka kama kafa da wani mala'ika duk kusancin shigo zuwa ga Allah duk kusancin mala'ika zuwa ga Allah ba ka kama kafa da shi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin Alƙur'ani, su kansu mala'ikun da kuke ƙoƙarin kama kafa da su ma suna kama kafa ne a wajen Allah Allah ce 'Yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyi Allah ce ayyuhum aqrab Allah ce da ku da kuka kama mala'iku akan su su kai ku wajen Allah da su mala'ikun da suka kama Allah direct Allah ce ayyuhum aqrab wai bi ne wai fi kusa da daidai wai fi kusa da daidai ne ba su sun fika kusa da daidai su da suka kama Allah Allah direct an fahimta ko yake wala malakan muqarraban yake wala ra'isan wala malikan babu wani shugaba ko wani mai mulki da za ka kama kafa da shi wajen kana so ka je wajen Allah yace wala ahadan min al babu wani daga cikin halittun Allah da za ka kama kafa da shi zuwa wajen Allah yace bal tufrijuhu wahdahu bil ibada shi Allah madaukakin sarki zaka kadaita shi ne shi kadai da ibada mahabbatan wa ta'ziman kana mai girmama Allah kana ko mai son Allah madaukakin duk lokacin da aka yi wani ibada ya zama akwai abubuwa guda biyun nan a ranka akwai san Allah madaukakin sarki kuma akwai ganin girman Allah madaukakin sarki wa raghabatan wa rahabatan kana mai kwaɗayin neman samun rahama daga wajen Allah kuma kana mai tsoron agamuwa da azaban Allah بما wa muradu الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل تستحقه Ya ce to abin da ake nufi in baka gane ba abin da ake nufi da tauhidi anan shine ka bi abin da Allah ya aiko da manzannai don su tabbatar da shi duka manzannin Allah abin da Allah ya aiko su ke da shi kenan su tabbatar tauhidi yace li annahu huwa alladhi hafala bihi al-ikhlas min aqwamihim ce fa wannan tauhidin fa shine fa al'ummomin annabawan suka gagara suka gaza wajen aikatawa da Allah ya fushi da su wasu ya darkake su wasu ya halaka su kun fahimta ko so in kai ma baka yi rugo da wannan tauhidi ba sai ka zama baka da bambanci da su Allah ya kiyashe mu sai ma lati wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhidi wa huwa ifradu Allah bima yaqtasu Ya ce sa'an nan akwai wani definition kuma na tauhidi wanda ya fi wannan definition ɗin da muka yi ƙa'i da suka yace shine ake cewa ifradul lahi ma yahtassu bihi shine ka ta Allah da duk abinda Allah ne yake banta da shi shi kadai an fahimta ku duk abinda Allah ne shi kadai yake banta da shi dukan ta Allah da wannan abu haka ka dauki suran Allah ta ba wani yin ko haka ba kar ka ɗauki siffar Allah ka ba wani kar ka ɗauki wani abu da babu mai yi sai Allah ka ba wani kada girma da ya kamata ka ba Allah ka ba wani kada so da ya kamata ka ma Allah ka ma wani ko ba haka bane kada irin tsoron da ya kamata ka ma Allah ka ma wani duk wani abu da ka san Allah madaukakin sarki shi kaɗai yake banta da shi to ka miƙa ma Allah kayan shi an fahimta in kai haka ka zama mai tauhidi ka zama cikakken mai tauhidi sai ma ke cewa wa anwa'u tauhid thalathatun yace ko tauhidin nan da ake magana a kai fa sun kasu gida uku saboda akwai inda mutane suke suke samun rudewa za a ga mutum yana rayuwa mushiriki tsantsa amma shi a tunanin shi musulmi ne shi so da ya jahilci abin da ya kira tauri ya jahilci abin da ya kira mai tauhidi misali za ga mutum zai ce maka ya za ka ce wani ya za ka ce wani ba musulmi ba ne bayan yana faɗin layi da haƙilin ba ko ba faɗa maka ya ce ya kuke kafin ta mai faɗin layi da haƙilin ba ba ka ke cewa ba to ko idan mutum ya ce la ilaha illallah shikenan shikenan ai abin da zai nuna maka ba shikenan ba ka karanta ahalari iman duk da cewa rashin adalcin da ake ke ta ce wai in izala ne kawai suke haka ko za ce su ne kadai suke kafarta bai ce la ilaha illallah kuma har wanda shi ne yake faɗin haka ya karanta a zauren baban shi ya karanta iman ya karanta inda mai alir yake cewa man salla bi ghairi wudu'in amilan sai dai me fa huwa mene kafirun wa man salla fa aka ce ba da Jacob ko John ake yi ba dole ana yi da Musa ko Isa ko Ahmadu ko ce duk wanda ya salla ba tare da alaula ba da gangan ya zama kafiri mai alir yake zalace ha? Eh? ko ba haka bane ba ba dan Najeriya bane bare zama dan izala ko ba haka bane shi akwai abubuwa da yawa da mutum zai yana fadin la ilaha illallah kuma ya zama arni ko ba haka bane kuma ya zama arni yanzu munafukai wane ne ma yake jin su sallah ba manzon Allah bane amma musulmai ne ba sa faɗin la ilaha illallah suna fada ko Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah Allah ya kuma zama na gaba za mu tattauna anwa'u tauhid sai mu ga waɗannan abubuwan sai mu ƙara fahimtar me ake nufi da tauhidi kuma yaushe mutum kafan shi ke zamewa kaga mutum yana sallah yana azumi amma kuma arni ne shi ke sani ba Allah ka kiyaye mu wannan aiki abin da muka fara yau da ya zama dai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai abin da zama na kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam